tsaka mai wuya. na farko wannan shine isha wahala ya zama mataimaki wannan kuma shine wanda isha wahalhalu na wannan jam'iyya ya bauta mata yanayin mulki ba na mutum ɗaya bane kuma canjin da ake so a samu ana sa a samu canji na shugaban ƙasa duba a gyara yanayin da ƙasar nan aka tsinci kai ita jam'iyyar kwankwaso ai ba wai jam'iyyar siyasa ba ce kawai taro ne na 'yan takara kuma duk lokacin da takarar bata samu ba za ga kowa yana so. Jawa barkan ku da wannan lokaci kamar da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka moya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Kura tana ci gaba da tashi game da naɗe-naɗen da wasu gwamnoni suka yi a Najeriya domin zaɓar waɗanda za su gaje su idan sun kammala mulkin su. Kamar da muka sani da yawa daga gwamnonin Najeriya masu ƙara wannan wa'adi ɗin dai suna haraman su masu kansu su tsaya takara na neman zuwa majalisar dattawa wacce ta zama kamar mazaunin 'yan gudun hijira na gwamnonin Najeriya. Galibi duk gwamnonin Najeriya da kan kammala wa'adinsu ƙarshen ta can za su karkare. A yau za mu ci gaba ne da duba ƙurar da ta biyo bayan da shi gwamnan Kano mai barin gado wato Abdullahi Umar Ganduje ya naɗa mataimakinsa Nasiru Yusuf Gawuna da kuma Murtala Garo a matsayin mataimakin shi Gawuna ɗin su gaje shi idan ya kammala mulkinsa a shekara mai zuwa in Allah ya kai mu. To koya kana suke ɗaukar wani kalami da suka je na fitowa bakin shi Gawunan na cewa da abin da shi ganduje yi daga nan zai dora ne sannan kuma yaya ita apc kano za ta yi da mutane da suka fice manyan mutane 'yan siyasa irin su tsohon gwamna ibrahim shekarau da shi kakakin majalisar rurun da kuma irin su kawo su maila kafin mu fara muhawarar bar mu ji abin da waɗannan kana suke cewa kan wannan rigimar. na da dan juma isa bakin wafa dan jam'iyyar apc jihar kano wannan tsallake-tsallaken da ake daga wannan jam'iyyar zuwa wancan ko in ce rigunan da suke cirewa iyayen gidanmu da mu kanmu mu cire riga mu cire fara mu sa baka mu cire fara mu sa ja ni a mahangata a yanzu tafiyar da ake ta siyasar tarayyar najeriya an riga an lalata harkar dimokuraɗiyya a tarayyar najeriya an ɗauki ragama gaba ɗaya an dankawa gwamnoni suna cin karansu ba babbaka saboda haka duk ƙimarka duk mutuncinka duk darajarka gwamna zai iya taka ka zai iya ke taka gwamnan wannan jihar naka kuma babu ba da haƙuri yanzu idan ka ɗauki jam'iyyarmu ta apc mu ne muka zo muka tallata muka ce gwamnatin baya gwamnatin jam'iyyar pdp ta gaza ba za ta iya ba ta ƙi cikawa talakawa alƙawuransu to yanzu mu a tafiyar da muke ta gwamnatin jam'iyyar apc alƙawura nawa muka cika to a gaishe ku to yanzu ba tare da bata lokaci ba bari in janyo wakilin namu mahmud ibrahim kwari tare da bakinsa tsohon kakakin majalisar dokoki honorable kabir alhassan rurum da kuma ibrahim zakar salina sakataren jam'iyyar apc na kano domin su ci gaba da muhawarar tasu babu duk wanda izo duk wani stakeholders kowa ya yarda da cewa ko kai wannan abin da aka yi ya daidai na farko wannan shine isha wahala ya zama mataimaki wannan kuma shine wanda isha wahalhalu na wannan jam'iyya ya bauta mata kuma ina son gaya maka ɗaya da ɗaya a jam'iyyar apc ta jihar kano kan ka samu mutumin da ya wahaltawa wato ko jam'iyya ya san lissafinta a apc jihar kano ne kamar shi mutula sulangaro wato ban gani ba. A rati rabin Kirillov, ka ji abin da sakatare ya faɗa. Ayyanzu matsalar su ma ba su da matafikin gwamna don Domin shi murtalan da ake faɗa ya ce baya bukata baya so. To kaga yanzu duk wannan magana da yake yana da kyau a ya ma gaya mana me matsayin shi martala yana nan ne a mataimakin da aka ce an bashi ko ko a ya jefar da kwallon mangwaro to honorable da sarina wai eh, gaskiya ne cewa shi murtala ce ba san dufiti gwamna din ne to ni ka san wato su su right honorable ah, kabiru alasar wato na ji daɗi da suka yi wata doka ta maganan social media fake news haka kawai mutane a zo a samu social media mutum bai san hawa ba bai san sauka ba izo inin ga faɗar abubuwan da ba da shi aka yi ba bai sani ba bai komai ba mu da ike wato muka dan daga to kamata yi mu daina yadda da waɗannan jita-jita ina so in tabbatar maka ah, honorable mutala sukan garo yana nan shine dan takarar mataimakin gwamna a jihar kano kun yi nasara kenan wajen da kirjin ah, da kuka je ke eh, to magana da na ni ban gane ma abin da kuke nufi da na kirji ba amma dai kawai abin da na sani da mutum ne mai faɗan gaskiya kuma na san kome za a ah, yi ina tabbatar muka wannan shine magana ta gaskiya kuma a siyasa eh, honorable speaker kai me ka sani ne gaba da wannan kamar kamar da sani ne ba abin da ake a cikin jam'iyyar APC ko a gidan gwamnati ko a wajen gwamnati wallahi wanda ban sani ba wanda ba na samun labari eh. ba inda za a yi minti goma a yi abu ban ji ba ina tabbatar maka je mai jima da gwamnatin jihar Kano ina jiran Murtala yana neman neman haɗin kai da goyon bayansa akan ya zo ya haƙura ya ci gaba da zama mataimakin wannan jihar Kano bai kamata a ɓoye al'ummar jihar Kano ba suna da haƙƙi su san me ake ciki a jam'iyyar APC me ake ciki akan waɗanda za su shugabance su bai kamata a dinga burin burin ko a yanzu a'a yanzu ina ji abin da za a yi wannan maganganu magana ce ta lokaci mu bar wannan magana Allah ya kai mu 26 ga wata kamar lafazan ka sun nuna kun yi nasara mu ga wane ne wanda zai takarar gwamna. Ka da bada al'ummar jihar Kano a cikin duhu. A ba magana da mu bane ce ta gaskiya saboda ko magana mataimakin gwamna ya zama wajibi al'ummar jihar Kano su san waye gwamna waye mataimakin gwamna. Gawuna shine dan takarar gwamna Murtala silan Garu shine mataimakin jiya an siyo kansa kenan an daidaita eh, to ni wannan abubuwa na social media ba na ma duba balanta na ido waɗannan <laughs> to <laughs> honorable speaker bayan honorable speaker sarina hmm. mutane da yawa mun ji suna ta fita daga wannan jam'iyya ta me ke faruwa ne ku shugabancin ne kuka sami akasi ne ko kuma a'a maslaha ta kuke take da rauni to wato ina mamaki wato duk lokacin da harkar siyasa ta zo bayan shekara hudu sai ka samu abubuwa irin wayannan sai ka samu wayannan sun fita daga nan wayannan sun koma nan kuma uh, wanda suka fita ko mutum ɗaya ne ko gyarta ne ya fita daga jam'iyyarka ba za ka ji daɗi ba dole ka ji ba daɗi domin wannan ƙuri'ar ta guda ɗaya za ta iya sa ka faɗi zaɓe za ta iya sa ka ci zaɓe amma ina son gaya maka daga nan zuwa gobe jibi kai ka saurara ka gani idan an ce wane ya fita wane ya fita wanda da yawa ma wanda suka fita ina son tabbatar maka mafiya yawa masu dawo kuma yanzu nan daga mun tashi daga nan dinnan wato ko akwai mutane ko shi muna so har yanzu ba mu mai da tsamba mu da tsammani cewa ko zai dawo ba ina son tabbatar maka kai duk ma wani namu ba magana ce ta gaskiya mm. cewa ita jam'iyyar kwankwaso ina so in tabbatar maka in ka duba tarihin siyasa ai ba wai jam'iyyar siyasa ba ce kawai taro ne na 'yan takara kuma duk lokacin da takarar bata samu ba za ka kowa yana so. Ah, to dama ko yanzu nan kwambar da kuke da gangami bukata ce dama an ce fa kamar yadda gidan ba a bakin sa na fara ji ba dama ana cewa kamar gaskiya ah, bukata ce ta gyaran jihar Kano bukata ce ta a ba talaka hakinsa. bukata ce ta a ceci al'ummar jihar Kano daga yanayi da kuma halin da ake ciki da kuma yadda ake gudanar da al'amura ko da a siyasance ko amma da zuba kake mana cewa saboda haka ku ne kuke damawa dama ita din rayuwa baki ɗaya bukata ce ba don komai ba mai neman takara ko na shugaban ƙasa ko a jiha ko na kansila bukata ce ta kawo wa al'umma gyara bukata ce ta kawo ci gaba saboda haka wannan ba na al'amari ba sannan kuma kamar yadda shi sari yake faɗa idan ka al'umma yadda al'umma yadda al'umma jihar Kano sai karɓi wannan tafiya kai kanka ka san cewa da idanun Allah canji ya zo na alkhairi kuma Allah ya da wannan kasa za a sa ta a daidai ɗin da ya kamata a ce an sa ta domin jin kan talaka domin a sauƙaƙa musu irin yanayi da halin da ake ciki. Akwai zargi mai ƙarfi a kan ku ku da kuke shige da ficen nan a cikin jam'iyyu cewa galibi kuna fakewa ne da guzma kuna harbin karsana zancen kaga yanzu ka lissafa bukatu kala-kala wanda kowanne in ka ɗauka mai zaman kanta ce amma kuma ana zargin ku da cewa fa guda ɗaya ce take juya a kalaku buƙatar kai ana so a ce wannan hira kamar ta abin shi da na baje maka irin bukatun da kuma irin dalilai da kuma yanayin da ɗan jihar Kano ya dinci kansa a yau da kuma na yanayin da ɗan Najeriya ɗin cikin sa. Amma karka manta fa da kai ake ba kai spika a jihar nan ka wakilci kana wakiltar Kano. Alhamdulillah alhamdulillah amma ina son ka je ka duba tarihi na. Baka gani cewa idan gazawa ce kai ma kana ci. Ka duba tarihi na ka duba kuma irin abubuwan da na gudanar a mazaɓata akan waɗannan mukamai da kace na karɓa kuma ka je yau Kano ta kudu ko kuma ka je ranar biya bin kura ko ka zo ƙaramar hukumar Rano ko mahaifa ta ta kai ka san cewa ni ina yana dan al'umma domin kuma a kawo ci gaba duk wata dama da na samu ban taɓa yin ƙasa a gwiwa wajen ciyar da yankin da na fito ko gudun da nake wakilta a gaba ba saboda haka al'umma ta a yau ɗin nan ka je kai sansan wallahi inda za ka san san na gaskiya akalla al'ummomin da nake wakilta sun san ni wane ne kuma sun san abin da na yi kuma a kansa ne sa ga baki ɗaya kowa yake rububi to kaga kenan ba a gaza ba kenan kai a wurin ka misali gwamnatin APC ba za a iya cewa ta gaza ba kenan tunda kwalliya za a iya cewa ta gaza ai yanayi yanayin mulki ba na mutum ɗaya bane kuma canjin da ake so a samu ana sa a samu canji na shugaban ƙasa duba a gyara yanayin da ƙasar nan aka tsinci kai wadda kullum kowa ya ga irin abubuwan da yake faruwa ne a matsayin dan majalisar tarayya na miƙe a majalisa na kawo ƙuduri akan abubuwan da suke faruwa a wannan ƙasa na rashin daɗi na ta'annaci na rashin bacci da al'umma ba sa yi na abubuwa da kullum ake firgita mutane kullum mutane sun zama kamar akuya a kasuwa sai dai a taya a ce nawa za a bayar haka idan ka zo jihar Kano yana da matuƙar muhimmanci a samu jagoranci kuma a samu ci gaban da zai kawo wa al'ummar jihar Kano sauki musamman a wannan canji da ake so a yi na sabon gwamna na mutumin da ake gani ya kamata a sa a gaba wanda zai ciyar kuma idai da al'amura su kenan ba ku da aminci akan gawuna kwazansu na iyawa misali a ni a matsayina na shugaba ba ina magana ne akan gawuna ko wani mutum ba amma ina magana akan ya ya kamata a zo a ciyar da jihar Kano gaba saboda haka magana muke ta jam'iyya magana muke kuma ta yanayin jiha da kuma yanayin ƙasa idan kai maganar eh, yanayi da shugabanci dole kuma kai magana akan shugaba yadda aka tsara abubuwan nan gawuna shi zai jagoranci gwamnati idan sun ci zaɓe hakan yana nufin watakila kuna ganin jagorancin da zai yi misali ba lallai ya kai kano gaci ba kenan To madalla, to bari mu ja aya nan sai Allah ya kai mu rana wace mu dawo mu ci gaba. Yanzu a madadin su baki namu tsohon kakakin majalisar dokoki Honorable Kabir Alhassan Rurum da kuma sakataren jam'iyyar na jihar Kano din Alhaji Ibrahim Zakar Salina ta da shi Mahmud Ibrahim Kwari wakilinmu na Kano da ya shirya wannan muhawara. Aliyu Mustapha Sakwato ne ke fatan mun baku lafiya. Sai an